Kuna ranar Juma'a biyar ga wata ogista shekara ta biyu kuna tare da sashen Hausa na Studio Kalangu ga labarin tare da Hawa Usman ga muhimman kanun su. Gamayyar kungiyoyin fararen fulla biyu na kasar Nijar sun fitar da wata sanarwa yau da sahi a birnin Yamai kan yadda yanayin ƙasa ke gudana ƙarin haske a cikin labaran. Rana takwas ga watan ogista ita ce ta yi daidai da goma ga watan farko na musulunci cewa da Muharram ranar da ke da mahimmanci ga musulmi. Ustaz Haladu Yahaya na ta da ƙarin haske a cikin labaran. a rahoton na musamman zamu nuhi dogon dutse inda ake gudanar da karo na farko na wasannin gargajiya na arewa masu mu barkanmu da sake saduwa ganin yanayin da kasar Nijar ke ciki a bangaren tattalin arziki da zamantakewa shine makasudin wata sanarwa da ƙungiyoyi, debu Nijar da kungiyar Dynamic Citoyen suka fitar a safiyar yau. kungiyoyin biyu sun yi kira ga gwamnati da ya mai da hankali kan shawo matsalolin da ke kawo cikas ga tafiyar ƙasa ga dai karin haske daga bakin garba damana muhammadu kakakin kwamayar ƙungiyoyin a cikin firosu da laila nuhu abubuwan da muka yi la'akari da su a fannin zamantakewa da siyasa da tattalin arziki da tsaro da fannin karatu a cikin mu duka abubuwa ne da suka taɓarɓare mun haɗu bayan da muka yi dogon nazari akan yanayin da ke gudana inda muka kowane fannin abubuwa ba sa tafiya ko ya kasance a fannin tsaro ko kiwon lafiya da karatu a jami'a ko a ƙananan ƙananan makarantu abubuwa da ke wakana a cikin jami'o'i kuma bai tafiya daidai bugu da ƙari ma cuɗayar zamantakewa ta harin caɓe abin da muke jira ga hukumomin shine su samar da hanyoyin samar da mafita akan abubuwan da muka zayyana a cikin sanarwar domin ƙara ƙarfafa matakan tsaro a cikin wasu ƙauyuka na jihar agadas an girka wasu cibiyoyin jami'an tsaro wannan kuma wani umarni ne da majalisar jihar ta gabatar a cikin wani zaman taron da ta gudanar daga ɗaya zuwa hudu ga wannan watan a cewar shugaban majalisar muhammad anako wannan wuraren da aka zakulo sun kasance waje ne na 'yan ɓata gari inda suke gudanar da shagalinsu ga dai ƙarin haske da yamma musamman Dangance da shawarwarin da aka bayar a jimilce bisa batun tsaro ne, muna da yankuna da garuruwa ko kwamin da ke da nisa sosai daga babbar da'ira ta jiha inda a can ba kasancewar iko. Don haka mun tambayi gwamnati da ya girka harabobin jami'an tsaro kusancin wa'annan manyan garuruwa don daga nan ne mafi yawanci bandunan ke aika aikarsu. Mun yi maganar Elmiki, Timiya, Fashi, Tabel develop da shirya To wa'annan garuruwan ne muka zana. Haka zalika mun yi batun rashin kwanciyar hankali don mun lura da akwai wasu hanyoyi da ya kamata a yi matsaro. Mun maganta kan babban taron ranar talatin ga watan Yuni da shugaban kasa ya jagoranta inda aka yi shawarwari masu muhimmanci sosai da ya kamata a aiwata. gudunmawar matasa wajen bunƙasa zaman lahiya da zamantakewa shine madubin wani babban zaman taron matasa karo na farko da ya wakana arlington wannan babban taron ya soma yau na wato biyar ga watan augusta kuma ya haɗa matasa ɗari da suka hutu daga da'irorin gugaram dannat da arlit kamar yadda su mai yaƙi ɗaya daga cikin masu tsare-tsare shaida ma usman umaru taro ne da muke na departament kenan ba ma gunduma arlit kaɗai ba taro ne wanda ke kiran matasa da su kansu su zama matasa masu kula da abubuwan da ke kawo cigaba cikin ƙasa da cikin garin mu na arlit bayan shi shi kuma taro ne da za a magana ba su kan zaman lafiya da irin gudunmuwa don matasa za su iya kawo don a kawo a yi zaman lafiya shine abin da ya sa muka kira matasa kasa ɗari ne ko gani suka gama nan wajen kwana uku zami horo akwai horo kala kala da zami buskan horo da zai kawo musu ci gaba a rayuwarsu mace haka nan zamu yin conference da dama buskan eh, harka zama layya surtu saboda kowa sani babu zama layya babu na zai ci gaba don kama al'umma sauki a wannan lokacin na damana da abinci bai kai ba gwamnatin kasar niger ya soma wani rabon cimaka kyauta zuwa ga masu fama da nakasa da kuma tsofaffi a gundumar junjun da'irori uku na gundumar ne za a raba ma ton 150 na abinci wasu da suka samu taimakon sun bayyana irin jin daɗin su a cikin firarsu da fadal alu sauki ya samu da inda abu ya iske ka gida an san da kai kuma zamani talaka an baka abu haba mun ji daɗin haka Allah da ya ƙara muna nan zuba ba abinci abinci da ya lafa ga talaka kuma ya taimaka mana kenan ko mun yi godiya mun gode ma Allah mun farin ciki mana mun ji daɗi mana a taimaka na an taimako mana cikin waga wahala ina laihi yau abinci ya ramni ga mutane gashi an taimaka mu tsohi da guramu abin abin murna ne abin da muke fata eh wannan taimakon ya ci gaba da yin shi da ne zai amsa na ko gode da an ka bani taimakon ga mun yi farin ciki eh mun gode yunwa ta ga yanzu mu ci mu sha mu zan mu ba iyalin mu su ci eh marayi da an ka bar muna Wannan na goma na watan muharram watan farko na kalandar musulunci na da falala mai yawa a cikin addinin islama a cewar malamin addinin ustaz haladu yahaya ranar ashura ta zo daidai da ranar da allah subhanahu wa ta'ala ya ba annabi musa alaihissalam galaba kan fir'auna dalilin da yasa kenan ake son musulmi su azamci wannan ranar ga dai karin hasken da ustaz haladu yaya yamma ali tajisir ahmed azumin ashura ya samu tushe ne daga tarihin annabi musa da fir'auna wannan ranar tana tunasar da cin nasarar da annabi Musa da al'ummarsa suka yi kan Fir'auna Ramses II inda ruwan teku ya haɗe Fir'auna a lokacin da annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya iso Madina sai ya ga Yahudawa suna wannan azumin ya tambaye su shin me yasa kuke wannan azumin suka ce masa tunasarwa ce muke ga ranar da annabi Musa suka ci nasara kan Fir'auna sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su amsar aiko mu ne ma ya fi kasancewa mu yi azumi a wannan ranar a hakan ne annabi ya shawarta ma sahabbansa da su yi azumi a wannan ranar sakamakon wucin gadi na zaɓen 'yan majalisar dokokin ƙasar senegal ya hoto jiya bayan an kwashe kwanaki ana ta jira gamayar jam'iyyun da ke bin bayan shugaban kasar makisal daga 'yan majalisa 125 ya komo da 82 cikin jimlar 'yan majalisa 165 da ɗakin shawarar ya kunsa jam'iyyu na ɓangaren adawa sun samu a jimirce kujeru 80 na bangaren usman sonko da 24 ga Abdullai ward sai kuma wasu gungu uku da suka samu kowanne kujera ɗaya-ɗaya mamma abdu Gaye dan jaridar ƙasar senegal ya matannin fude ahmed ƙarin bayani ta waya coalition pouvoir masu rike da iko suka zo gaba da kujera 82 biye da askawi da usman sanko ke jagoranta kujera 56 sannan waldu senegal na tsohon shugaban kasa metr abdullahi wad kujera 24 askawi da waldu senegal da suka haɗu to babu wannan a sha'arance banda wannan haɗin gwiwar akwai wasu haɗin gwiwa tsakanin alliance assemblée de rupture na cham alassane sal wanda aka nada shi yan majalisa a jiya akwai kuma mpr na pap fal shi ma an naɗa shi ɗan majalisa a jiya akwai kuma wani haɗin gwiwa na pap tsohon shugaban majalisar dokoki da suka samu kujera ɗaya su ne ke da hannun tafawa a samu iko ya zan ko su goya wa askawi baya ko su goya ma shakar da ke rike da madafan iko ko su ɗaya a cikin tarihin siyasar ƙasar senegal adawa ba ta taɓa girgiza ɓangaren masu iko ba kamar haka irin wasannin ɗan gurmu da ke wakana tun shekara ta 1987 tsarin da gwamnati ya girka don bunƙasa kiɗe-kiɗen zamani na ƙasar nijar yau an kwashe shekaru da aka bar wannan wasannin dalilin rashin tsari wannan ya sa makaɗan suka kama wasan gadan-gadan don su kubutar da shi kamar yadda umar isufu mai laƙanin feno shugaban ƙungiyar makaɗan zamani ta ƙasar Nijar ya shaida masa na gazebo Sabon tsarin tukucin ɗan gurmu abin da za a iya riƙewa a baya gwamnati ce take shirya shi tare da duba akan mawaƙa, Amma a wannan karo ina ganin akwai jama'a a ɓangaren gwamnati da suka yi tunani kuma suka ga ya dace a saka mawaƙa a gaba. Inda mu ta Anasim za ta kasance a cikin tsare-tsaren tukucin ɗan gurmu da zai gudana a tawa daga ranar 28 ga watan Satumba har zuwa 1 ga watan Oktoba. A cikin ƙa'idojin ba a ƙayyade shekaru ko kuma wani matakin karatu ba. Ina ganin wannan karon wasan za ta sha bamba saboda bayan waɗanda suka shiga gasar za mu yi wasanni a tawa tare da mawaƙa daban-daban. Akwai waƙoƙi na zamani da na gargajiya. Wannan shekara za mu yi ƙoƙarin girgiza birnin tawa tare da kaɗe-kaɗe na matasan. Mu dakata dai a bannin na nishaɗi. Samun cikakken tarihin sallar biyano a rubuce domin matasa masu tasowa su amfana da kuma ƙara ƙarfafa cuɗanyar juna tsakanin al'umma su ne maudu'an guda biyu da aka tabka muhawara kansu a ranar hudu ga wannan watan a birnin Ayil. Tambari Idrisa masanin tarihi sannan kuma mai ba da horo ya ma'anise Karim Karin Haske. Mun shirya wannan horo ne a cikin tsarin tanadin wannan al'ada. Mun ga cewa a yau akwai ci gaba na zamani kuma duka abin da ba a rubuta ba yana iya bacewa. Kenan wannan horon yana cikin manufar samun duka bayanai da ya shafi wannan sallah ta biyano da zumar rubuta littafi da za a rinka karanta wa yarenmu su kuma yarenmu su karanta wa 'ya'yansu saboda shi duka abin da aka rubuta bai bacewa. Idan muka dubi tarihi na baka ana iya sauya shi har ma ya ɓace. Amma idan an rubuta kuma muka amince da wannan al'adar zai daɗe tsawon shekara da shekaru. Manufarmu kuma shine kawo cuɗayya cikin al'umma. Kun san sallar biyano tana haɗa duka al'umma Agades da kewaye. Don haka ne muka kira duka masu unguwanni da tamborai da kuma masu shirya sallar biyano. dan da nan na kasar niger nuruddin isaka ya lashe lambar yabo ta bakin karhe a fannin masu kasar kilo 55 a cikin gasar duniya ta matasa ta taekwondo ta soma a kasar bulgari masu tsere hudu suka hada wato wakilcin kasar niger cewa da mata biyu da kuma samari biyu cikin rahoton na musamman garin dogon dutse ya karbi karo na farko na wasannin gargajiya na arewa madubin taron shine wasannin gargajiya da nuna al'adun arewa gimshikin zaman lafiya da haɗin kan 'yan ƙasa wasan ya haɗa da kaɗe-kaɗe da raye-raye na gargajiya da kuma ayarin tarkama tare da sukuwar dawaki bubakar bubakar maki gudu shugaban da'ira ta dogon duci ya nuna gamsuwarsa a cikin firarsu da abdulaziz dan yuma lallai wanga festival mun shirya shi ne domin al'adunmu mun ga kama yanzu na ɗaya akwai wasu suna son su kubce muna na biyu kuma akwai kama waɗanga wasu sabin tashi da akwai ba su san ma shi al'adu ba kuma muka gani kama mu muna da al'adu da yawa waɗanda da ya suna iya ba da shawa muka gani ya kamata duka mu gwadi ga duniya ko ba mutane mu ko ba arawa ko ba waɗanda arewa ba su gani su ma kama an kace al'adu kamar duka abu ne na jama'a duka kenan wani zai zai zuwa ya gani ga shawa al'adunku don ka shine mun ce to a shirya wannan festival domin dai eh, mu kiyaye da al'adunmu kuma mu samu mu gode saboda in kana da abin kwarai kana son ka gwade shi kuna dan mun dan tsokaci kaɗan bisa kan yadda wasannin suka wakana to kamar wasanni kawai da kun gani dai sai mu ƙara godiya ga sarkin arewa saboda shi da kanshi ne ya zo ya buɗe taron an ka kawo tamburan shi ya zo da kanshi ya buga su ka san tamburan an ce tamburan sarauta ba kullum ne aka hiddo su ba akwai rana rana wadda aka hiddo su amma kama ga hili haka a hido su a kogu wuya gare shi bancin waɗannan tambura kuma ganguma gidan sarauta ne sun ka zo sun ka huce daga baya don ka an samu duka saura mutane masu da fili kamar in kun ɗauka akwai akwai manoma akwai kyambori akwai wanzamai kuma eh, baura ya ba da izinin kamar a yi wata irin kamar wasa kara bisa ga haka na a nuna eh, kakane sarauta ta wajen bora take tafiya yannan kuma da marce mun suko da kai wurin sukar da kai kuma bora ya aiko masu aiki da tarkama da a gudan mutane kaka na ta ke taya don ka vraiment abu ne wanda ke ban sha kuma yana gudun al'adunmu kun san tarkama ba ko ina da ita ba yanzu sai mu ce yalle kasan mu na yalle arewa da ina da ita kenan babban abu ne a gode shiga juma'a don su gane menene al'adunmu aka ganin kamar wasannin su ana iya cewa an gamsu ko kuma akwai kuma wani gyara da za a yi zuwa gaba shi shine na farko da mun kai kenan duk an kai akwai kuskure amma za mu zama tare da duka waɗanda sun kai aiki cikin wannan kwamite don ai rapor aldibi menene ya yi menene bai yi ba wani irin gyara za a yi saboda kamar mutane da suna kira mu suna ce muna lalle kan mu sake wanga abu a bar shi a gaba ya ce don sun ce muna ya kamata duk shekara duka ai wannan taro na gwadin wannan al'adu na gargajiya nan muka zo karshen labarin na sashen hausa mu huta lahiya